Bayan da aka yi wa Yesu batisima, sai ya tafi tare da almajiransa yana wa'azi gari-gari. Ya zamanto dole sai ya bi ƙasar Samariya, sai ya zo wani ƙauye inda ke da wata rijiya, ya zauna a wurin domin gajiya hanya. Almajiransa suka tafi nema abinci, ana nan sai wata mata ta zaka ɗaukar ruwa. Yesu ya roƙe ta ruwa ya ce, Ki ba ni ruwa in sha. Matar ta ce, Ka san Yahudawa da Samariyawa ba su da hulɗa, ta yaya za ka roƙe ni ruwa? Yesu ya ce mata, Da ke san wanda ke magana da ke, da ke roƙe shi ruwan rai. Matar ta ce, Ga rijiya da zurfi, kuma ba ka da guga. ta yaya za ka bani wannan ruwa? Yesu ya ce, Duk wanda zai sha ruwan da za ke bashi, zai ci gaba da jin ƙishirwa, amma duk wanda zai sha ruwan da ni zan ba ba zai ji ƙishirwa ba har abada, ruwan zai zauna a cikin shi zai bashi rai na har abada. Sai matar ta ce, ka ba ni wannan ruwa in sha domin kada in sake zuwa ɗiban ruwa nan. Yesu ya ce mata, Je ki zo da mijinki, sai ta ce, Ai, ba ni da miji. Yesu ya ce, Ke gai gaskiya, domin kin aure miji biyar wanda kuke tare ko ba mijinki ba ne. Sai matar ta ce, An gaya mana akwai wani mai ceto da zai zuwa nan, ko kai ne shi. Yesu ya ce ni ne, matar ta ruga ta tafi gari da ta faɗa mutane ta ce, Ku zo ku ga wani mutum da ya faɗi dukkan abubuwan da na taɓa yi, sai mutane suka taho, suka yi ma Yesu magana suka ce, Ka zo ka zauna tare da mu, sai Yesu ya yarda ya bi su, ya zauna tare da su halkwana kwana bui. sai mutane suka ce ma matan nan, Yanzu mun gaskanta, ba domin abin da ki gaya mana ba, sai dai domin mun gani mun jiya, mun kuma gaskata, ba a samun ceto sai ta wurin mutunan nan.